يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 437 a karatun bulugul maram littafin ibn hajjar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda cikin kitabun qada babu shahadati za mu sake maimaita hadisi na uku a wannan babin insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani na biyu game da marasa ingancin shaida mutanen da shaida su ba ta inganta a kotu bisa la'akari da hadisan manzon Allah mutanen da ba a karban shaidansu ba a karban shaidansu a kotunan musulunci saboda waɗannan dalilai ya kawo hadisi na uku a babin ya ce wa'an abdullahi bin umar Ta wannan hadisin kuskure ne babu shakka wannan ba hadisin abdullahi bin umar ba ne hadisin abdullahi bin amrin ne don haka ya kamata ma a gyara gaba ɗaya babu wata riwaya ta abdullahi bin umar da ta zo da wannan hadisi abdullahi bin amrin daban ne da abdullahi bin umar su sahabin manzon Allah ba mamaki waɗanda suka rubuta littafin su suka yi kuskure saboda abinda ya bambanta umar da amrin wawun ne kawai da aka sa wawun a gaban ra'un shi kenan amma asali wannan hadisin na abdullahi bin amrin babu ko shakka radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa kuma shi ma abdullahi bin umar shi da mahaifinsa duk musulmai ne sahabbai ne abdullahi bin amrin shi da mahaifinsa duk sahabbai ne shi yasa kowannen su aka kawo za a sa radiyallahu anhuma amma idan mutum bai kiyaye ba ta wajen wasali sai dauki hadisin wannan ya ba mu wannan kuma wajibi ne a faɗakar saboda babu kyau a samu kuskure a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'an abdullah bin amrin shine hadisin radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qala qala rasulullah manzon Allah ya ce la tazuj la tajuzu shahadatu khainin shaidar mai ha'inci namiji ba ta ba ta inganta wala kainatin. haka nan mai ha'inci mace mutumin da ya tabbata mai ha'inci ne matar da ta tabbata mai ha'inci ce ba a karban shaidansu wala zi gimrin wanda nan ma an yi kuskure aka sa gamarin wala zi gimrin ala akhihi wannan gainun kafsara ne wala zi gimrin ala akhihi haka mutumin da yake da kiyayya ga dan uwansa idan aka riga aka san cewa akwai gaba tsakanin mutum da mutum to ba a karban shaidan ɗayan su wala juzu shahadatul qani li ahli albayt kuma shaidar mai hidima ga mutanen gida ita ma ba ta inganta don haka idan kana aiki a gidan wani ba za ka ba da shaida gare su ba ba za ka ba da shaida gare su ba haka mutumin da ya zama wato yana samun abinci a wannan gidan wannan hadisin ya ce rawahu ahmad al'imamu ahmad ya rawaito wa abu dawud da kuma al'imamu abu dawud hadisin yana sahihu abu dawud hadisin 3,600 babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah to mun kirga mutane takwas waɗanda ba a karɓar shaidansu a kotu mun kirga mutane takwas shi wannan hadisin kamar yadda muka ga ibn hajar ya kawo riwayar abdullahi bin amrin ta akwai riwayar aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita riwayarta tana sunanu tirmizi tana sunanu tirmizi babu ma ja'a fi man la tajuzu shahadatuhu al-imam tirmizi yayi babi mutanen da ba a karban shaidan su to sai kawo hujja da hadisin aisha qalat aisha tace qala rasulullah hadisin ta yana kama da hadisin abdullahi bin amri din nan duk da cewa akwai ƙari a kan abin da bai zo a hadisin abdullahi bin amri ba ita ma ta ce abin da annabi ya faɗa la ta juzu shahadatu kha'inin wala kha'ina kamar yadda wannan hadisin ya fara haka ita ma hadisin ta ya fara shaidar mai ha'inci namiji ba ta karbuwa hakanan shaidar mai ha'inci mace ita ma ba a karɓa. to kaga ta kawo maganan da ya dace da wancan hadisi na Abdullah bin Amrin to sai aka samu ƙarin mutum na tara a hadisin ta wala majludin haddan haka mutumin da aka masa bulala saboda wani haddi na Allah saboda wani haddi daga cikin alhudud wala majludatin haka mamace idan an mata bulala idan an yi wa mutum bulala ba a karban shaidansa idan an yi wa mace bulala ba a karban shaidansa kaga babu wannan a hadisin abdullahi bin amr saboda kai sa aka samu mutum na tara amma hadisin ta ma akwai wala zi gimrin li maimakon ala akhihi wala zi gimrin haka mutumin da yake da kiyayya ga dan uwansa musulmi idan an san akwai gaba tsakanin mutane to shaidar mutum ma ba za a karba ba saboda yana daga alamar fasikanci Allah ya kare mu gaba tana da musiba kwarai mutum na goma wanda ya zo a hadisin Aisha wala mujarrabi shahadatin wala mujarrabi shahadatin kaga babu shi a hadisin Abdullah bin Amr manzon Allah ya ce haka mutumin da an jarabce shi da ƙarya shine mujarrabi shahada yani al-kadhib idan mutum aka jarabce shi da ƙarya wato kamar mutane duk sun san wani makareci ne to mutumin da duk ya shahara da cewar makareci ne ba a karban shaidarsa in ji manzon Allah sannan sai a hadisin nata ma aka samu ƙarshen abin da ya zo a hadisin Abdullah bin Amrin walal qani'i ahlal baiti lahum haka mutumin da yake hidima ga mutanen gida in kana hidima ga mutanen gida ba za a karbi shaidarka ba saboda akwai gajiyar da kake samu a gidan ba mamaki za ka yi ƙarya sai mutum na goma sha ɗaya wanda ya zo a hadisin aisha wala baninin fi nasabin fi wala'in wala ƙaraba mutumin da ake tuhumarsa game da ake tuhumar asalinsa shi ma ba za a karbi shaidarsa ba haka manzon Allah ya faɗa shi sa aka kawo kalmar zanin zanin wanda ake zato game da asalinsa ba gaskiya ba ne don haka idan mutum ya zama baya amfani da asalinsa yana danganta kansa ga wasu mutane idan ya kawo idan aka zo kotu idan ya ce zai ba da shaida sai abokin ƙaran ya ce to ai ne, eh, mai sunan mai ake kyan ga ce wane dan wane ya ce to ai ne ba babanka ba ne, alkali ya ce haka ne sai ka ce ai eh, kwarai kuwa ai ya rike ni ne ta fita ka ba mu kuɗi ba za a karbi shaidan ba ba daidai ba ne mutum ya danganta kansa ga wani wanda ba baban shi ba ne wannan shi ne ka'ida a musulunci wanzan Allah ya ce duk wanda ma ake tuhumar ya danganta kansa ga wani shi sa annabi ya ce fi wala'in wala qaraba ko da bawa ne ya zamanto an yantar da shi saboda ka sai bawan yana danganta kansa ga wani babban mutum ko wani mai kuɗi ko masu sarauta a ce ai wane shi ya yanta ni alhali kuma karya ce ko kuma ce ya danganta kansa ga wani gida wanda shi yasa ake cewa allazi yantasibu ila gairi zawihi wanda ya danganta kansa ga wasu waɗanda ba su ne asalinsa ba ba za a karɓi shaidansa ba wannan shine ka'ida a shari'ar musulunci wa inna ma rudda shahadatuhu li'annahu yanfi al-wuthuqa bihi an nafsihi abin da sa ba za a karbi shaidansa ba saboda ya gwada cewar ba mai adalci ba ne. idan kana da adalci ba za ka rena asalinka ba a ka'idar musulunci idan fir'auna ne uban mutum wallahi sai ya ce wa na dan fir'auna ai laifin fir'auna daban da naka kuma wannan ba zai taba aibu ga musuluncinka ba ba zai taba yi ba Allah baya kama wani da laifin wani amma kuma Allah ya fi kowa sani da ya fito da kai karkashin wannan mutumin saboda haka ba za ka rena shi ba komai lalacewarsa dole sai ka danganta kanka ga wannan mutumin so idan har ka kyamaci wannan asalin yana da alaka da kafurci gaba ɗayansa don akwai hadisan manzon Allah wanda annabi yake ce yake danganta mutumin da ya kawar da asalinsa manzo Allah yana danganta shi ga kafurci idan haka laifi ne mai girman gaske Allah ya kare mu sai dai riwayar aisha tana da rauni don haka yasa ibn hajar bai ma kawo riwayar aisha a littafin bulugun maram ba sai kawo hadisin abdullahi bin amrin saboda wannan ba shakka ya inganta daga manzon Allah fa amma abin da yasa ake karanta hadisin aisha saboda akwai riwayoyi da aka samu daban-daban waɗanda suke karfafa duk abin da ya zo a hadisin nata ma hadisin ta ba shakka bai inganta ba yana ifu sunan tirmizi hadisi na 2298 to asali kamar yadda muka ce abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito hadisi da ya danganci haka din ya ruwaito hadisi ba shakka abdullahi bin umar kamar yadda aka kawo a littafin bulugul maram amma lafazin ba nashi ne wannan lafazin na abdullahi bin amurin ne shi lafazin abdullahi bin umar abinda annabi ya ce wala tuqbalu shahadatu zanin ba a karban shaidar mutumin da ake tuhumar asalinsa sai annabi ya ce wala khasmin hakanan ba a karban shaidar mutumin da yake husuma da wani to hadisin abdullahi bin umar in ka dubi lafazin ma da yazo bai ma dace da lafazin abdullahi bin amr ba saboda ka ainihin wannan lafazi da yazo a bulugul maram hadisin abdullahi bin amr hadisin abdullahi bin umar ya fi kama da hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda kuma hadisin na nashi wanda eh, in ka duba mu wadda zaka gani al-Imam Malik ya ruwaito amma duk da haka hadisin shi ma na Abdullah bin Umar yana da rauni zaka gani a takharijin Ibn Hajar a littafin Tarhisul Habir a littafin Tarhisul Habir ya kawo hadisin Abdullah bin Umar shi yasa nake cewa wannan kuskuren da aka samu ba daga Ibn Hajar bane mai littafin daga waɗanda suka rubuta littafin nan domin akwai littafinsa a talhisul habir za ka ga waɗannan hadisan gaba ɗaya ya kawo su kowanne kuma ya danganta shi ga wanda ya ruwaito shi wannan hadisi na abdullahi bin umar bai zo da wannan lafazin da ya kawo shi a littafin bulugul maram ba da ya kawo hadisin abdullahi bin umar a cikin at-talhisul habir hadisi na 2662 sai bayan ya kawo hadisin abdullahi bin umar za ka gani a mujallar na hudu shafin 374 sai ce ita ma da shafi iyu khabaran sahihan wa kowa annahu qala wannan magana ta zo a hadisin abdullahi bin umar sai zama hujjar al'imamu imam shafi'i saboda annabi ya ce la tuqbalu shahadatu khasmin ala khasmihi ba a karban shaidar mai jayayya da wani mutumin da ya zama yana husuma da wani ba za a da shaidarsa ba shi ne sai ya ce wannan kalmar yadda ta zo laisa lahu isnadun sahihun ko da yake alimamu shafi ya kafa hujja da shi amma kuma hadisin isnadinsa bai inganta ba duk da cewar bai inganta ba hadisin Abdullah bin Umar bai inganta ba hadisin Aisha bai inganta ba sai ce lakin lahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'din sai dai hadisan suna da yawa da aka ruwaito su daga manzon Allah akwai riwayoyi daban-daban wasu ma daga ciki akwai almarasil wanda za ka gani a littafin al'imam abu da kitabun marasil ya zo ta riwayar talha bin abdullah bin aufin mursalan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Ya sa aka samu wanda ya zagaye garin madina yana shela ana sanarwa Eh, eh, ba'asa munadiyan mazan Allah ya aika ana sanarwa kowace unguwa innahu la tajuzu shahadatu khasmin wala baninin shaidar mai jayayya da wani mai gaba da wani mai adawa da wani ba ta inganta haka mutumin da ake tuhumar asalinsa shaidarsa ba ta inganta musamman annabi ya sa aka yi shaida za ka gani a sunan kubra na al bai haƙi ya zo ta riwayar al-imam al-a'raj mursalan wannan riwayar kuma manzon Allah yake cewa la tajuzu shahadatu zizzinnati wal inna zizzinna shine abbannin mutumin da ake tuhumar asalinsa ba za a karbi shaidarsa ba haka kuma zuwal shine mutumin da ya zama akwai adawa allazi bainaka wa bainahu adawa to nan ya zo ta hanyoyi da yawa wanda ibnu hajar ya yi magana kai a littafin at-tawqisul habir ya kawo riwayoyin da yawa akwai ma riwaya ta abu huraira mislahu wanda eh, al-imam al-hakim ya kawo a littafin al-mustadrak shi din ma yana da rauni amma saboda yawan waɗannan hadisan shi yasa malamai suka tsara ƙa'idoji game da waɗanda ake shaidar shaidansu aka ce banda waɗannan mutane al-imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin aisha Allah ya kara mata yarda al-imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin shi da kansa sai da yace wala yasihhu indi min qibal isnadihi ta sashin isnadin hadisin aisha al-imamu tirmidhi yace a waje na. a fahimta ta hadisin bai inganta ba amma ta gefen isnadi wal amalu inda ahlul ilmi fi haza amma kuma duk malamai suna aiki da abin da ya zo a hadisin aisha allah ya kara mata yarda abubuwan da annabi ya ƙirga din nan haka ake aka tsara hukunci lam yajuz aktsaru ahli ilmi shahadatan walidi lil waladi in ka dauki na farko galibin malamai ba su yadda da ya ba da shaida ga ubansa ba walal waladi lil walidi al walidu lil waladi walal waladi lil walidi baba ya ba da shaida ga ɗansa ko ɗa ya ba da shaida ga mahaifinsa wannan babu ittifaki amma galibin malamai ba sa yadda kamar da muka gabatar da bayani wanda ya zo ta bayani ibn taymiya wa qala ba'du ahli ilmi idza kana adlan fa shahadatu walidi walid ja'iza amma akwai malaman da suke cewa idan dai an tabbatar da adalci to babu laifi ana iya karban shaidar ɗa ga uba ko uba ga ɗa kazalika shahadatul waladi lil walid walam yaqtalifu amma ta gefen wa da kani fa gefen uba da ɗa ba a karban da dayan su wannan mafi yawan malamai haka suka faɗa amma babu ittifaki to idan ka dawo shaidar wa da kani ko ko dan eh, baffa da dan baffa kaga dai akwai dangantaka akwai kusanci amma wannan babu sabani a tsakanin malaman suna kan cewa daidai ne saboda haka kani zai iya da shaida ga wa wa zai iya ba da shaida ga kani wannan duk bayanin al eh, eh, tirmizi ne wanda yayi bayan ya kawo hadisin Aisha ya ce yakhtalifu fi shahadati al-akhi li akhihi annaha ja'iza duk malaman sunna babu wanda ya sabani akan cewa ana karban shaidar wa ga kani ko kani ga wa babu wani sabani akai amma tsakanin ɗa da uba nan ne aka samu sabari to sannan sai cewa kazalika shahadatu kulli qaribin li qaribihi duk wani wanda ke da dangantaka da kai yana da kusanci da kai ana karban shaidarsa wanda kawai aka samu matsala a kai shine shaidar ɗa ga uba ko uba ga ɗa amma ƙani ga wa ko ɗan baffa da ɗan baffa ko ɗan kawu da ɗan kawu ko tsakanin kawun nan ko baffannin wannan duk babu matsala al-imam shafi'i yace la tajuzu shahadatu li rajulin ala akhar wa in kana adlan amma in muka dubi waɗancan abubuwan da annabi ya kirga daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga la tajuzu shahadatu sahibi ihna ba a karban shaidar mai adawa wato mai husuma mai jayayya mai gaba da ɗan uwansa saboda ka sai alimamu shafi ya ce ko da yake ana karɓar shaidar eh, yan uwa gaba ɗaya makusanci ga makusanci amma ƙa'idan nan ita ake dubawa saboda ka idan akwai kiyayya tsakanin wa da ƙani to ba za a karɓi shaidan ba amma in babu ƙiyayya ana karban shaida hatta a tsakanin makusanta saboda waɗannan hadisai da aka samu haka nan in ka dubi sharhin sunan tirmizi din saboda duk wannan bayanin al turmizi ne bayan ya kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda eh, a sharhin sunan turmizi kuma shine tuhfatul ahwazi a mujallal shi da shafi na 477 daga cikin waɗanda muka kirga akwai wanda annabi ya ce wala majludin haddan duk wanda aka mar bulala na haddi ba za a karshe da sa ba to wannan kuma babu ittifaki babu shakka wannan ita ce fahimtar al-Imam Abu Hanifa shi kadai yayi aiki da wannan kalma tunda annabi ya ce wala majludin haddan wanda duk aka yi ma bulala a haddi to ba za a karbi shaidar sa ba la tuqbal lahum la taqbalu lahum shahadatan abadan man julida fi haddil qazafi waye ake mar bulala abubuwan da yake sa a yi wa mutum bulala wanda suna zuwa kamar guda uku idan aka samu mutum ya yi zina bai taba aure ba kaga za a mar bulala idan wani ya yi ma wani ƙazafi ko ya yi ma wata mata ƙazafi na zina ya mata ƙage babu shaidu kaga za a mar bulala wannan ma alkur'ani ya tabbatar haka idan aka samu mutum ya sha giya ko ya sha wani abu da ke bugarwa ba ma giya ba saboda manzon Allah ya ce kullu muskirin khamr duk wani abin da ya bugar shi ma giya ne saboda kayan an samu mutum yana shan wani abin da ke bugar da hankali to ana bulala waɗannan mutane guda uku kenan zani gairun muhsan wal qazif wa sharibu mutumin da ya zina bai taba aure ba idan an kama shi da shaidu bulala za a masa haka mutumin da ya kazafi ga wani ya kagen zina ga wata mata shi ma hukuncinsa bulala ne da kuma wanda aka samu yana shan giya to sai al-imamu abu hanifa ya ce idza julida qazifun la tuqbalu shahadatuhu abadan wa in taba al-imamu abu hanifa ya ce idan har aka yi wa mutum bulala to ba za a karbi shaidarsa ba har abada ko da ya tuba ko da ya tuba wannan kalma na ko da ya tuba wannan shi yasa sauran malaman suna suka ce a'a ba za a ce ko da ya tuba ba ah, wa amma qabla al-jald fa tuqbal shahadatu kaga kenan inda ko da za a ko da mutum zai waɗannan laifukan abinda shi ma kansa salima imamu Abu fa yake cewa ko da mutum zai yi zina bai taba aure ba ko ko mutum yayi kazafi na zina ga wata ko ko mutum ya sha wani abin da yake bugarwa matsalar shine in ba a mar hukunci ba za a karbi shaidarsa idan aka riga aka mar hukunci to shine ba za a karbi sa ba kuma shi al-imamu abu hanifa yace abadan wa in taba har abada ko da ya tuba fa qala ghayruhu al-qasm min jumlati al fusu sauran malaman sunna suka ce a'a idan mutum aka ce yayi zina ai fasikanci idan aka ce mutum yayi kagen zina ga wani ai shi ma fasikanci idan aka ce mutum ya sha giya fasikanci ne shin Allah bai karɓan tuban fasiki kaga Allah yana karɓan tuba tunda Allah ya ce komai girman zunubi in mutum ya tuba kafin ya mutu Allah zai fi ma to kaga kenan la ya ta'allaqu bi qamatil haddi ba shi da alaƙa da haddi ba shi da alaƙa da haddi bal in ta ba ƙubilar shahadatu in ya tuba za a karɓi shaidarsa kamar yadda Allah zai karɓi aikinsa ya karɓi tubansa haka nan kuma za a karɓi shaidansa sawa'un juli da au lam ko da ba a mar bulalan ba ko an masa bulala inda mutum ya tuba babu shakka yana karɓar tubansa don haka in ya ba da shaida za a karɓa. wa in ya yatub lam tuqbal shahadatuhu kuma babu shaka idan bai tuba ba fa ba za a karɓi shaidarsa ba saboda a karatu da ya gabata ai mun daga cikin waɗanda ba a karɓar shaidar su mun kawo fasiki manzon Allah ya faɗa ba a karɓar shaidar fasiki shine mutumin da ya shahara da sabon Allah to tunda annabi ya ce ba a karɓar shaidar fasiki kaga kenan mazinaci wanda bai taba aure ba da wanda yake kajin zina ga wata da wanda ke shan giya ko wani abu mai bugarwa fasikai ne saboda haka ba za a karɓi shaidar su ba ko da ba a musu haddi ba sawa'un julida aw lam yujlad man qala innal majluda tuqbalu shahadatuhu ba'da tauba shine malamin yace to al-imam mubarak furi mai sharhin sunan tirmizi yace malamai da suke cewa ana karban tu ana karban shaidar mutum a bayan ya tuba sai ce wannan ita ce fahimta arrajihu al wanda ita ce fahimta wanda take mai rinjaye kaga kenan ba shakka ba a karban shaidar fasiki amma idan ya tuba ana karban shaidarsa ko da ba a mar haddi ba saboda akwai mutumin da Allah zai rufe asirinsa ya yi fasikancin ya shahara da fasikancin amma ba taɓa samun shaidu ba kuma ka san hukunci ba a tsaye da shi sai da shaida daga baya kuma sai ya gyara ayyukansa idan kana son ka ga bayani game da waɗannan mutane cikakke kuma wanda ya dace da abin da muka bayyana za ka samu littafin ibn qayyim jauziya ilamun muwaqqi'in a mujallar na farko shafi na 96 haka nan bayanin ibn hajar a littafin fathul bari Allah ya musu rahama to sai mu hadisi na gaba wa an abi hurairata kuma an karbo hadisin daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi yaqul eh, qala ya ji manzon Allah ya ce mutum na goma sha biyu dama mun kirga mutane goma sha ɗaya ga mutum na goma sha biyu wanda ba a karɓar shaidansa manzon Allah ya ce la ta juzu shahadatu badawiyin ba a karɓar shaidar ba ƙauye ala sahibi ƙarya ga wanda ke zama a birni manzon Allah ya faɗi wannan ba a karɓan shaidar mai zama a daji shine badawi wanda ke zama a daji wanda ke zama a karkara ba za a karɓi shaidarsa ba manzon Allah ya ce ala sahibi qaryatin ga ma'abocin zaman birni kaga kenan ba a karban shaidar ƙauyawa ga 'yan birni ba za a karba ba wannan yace rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya ruwaito wa ibn majah yana sunan ibn majah babu man la tajuzu shahadatuhu kuma hadisin yana sunan abi dawud inda muka babin da muka karanta wanda hadisin abdullah bin amrin zo, haka al-imam abu dawud ya jera su hadisin nan ba shakka ya inganta daga manzon Allah hadisin yana al-mustadrak al hakim na sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi zaka ganshi as-sahihu abi dawud hadisin 3602 yana sahihu ibn majah hadisin 1931 babu shakka annabi muhammad ya faɗa salawatullahi wa salamu alai ba a karban shaidar mutumin da ke zama a karkara ga mutumin da ke zama a maraya shi shine sahibi karya, wanda yake zama a birni ba za a karbi shaidar su ba to ka annabi in ya faɗi magana yana faɗanta takaitacciya tana ɗauke da ilimi mai faɗi wanda dole sai malamai sun yi bayani shi yasa duk sa'ilin da ka samu hadisi sai ka nemi bayanin kuma malaman sunna na farko waɗanda suka fara ganin hadisin kafin a zo zamaninka ba shakka fahimta su ta sana mu Allah ya musu rahama misali ibn kudama al-maqdisi littafin al-mughni a mujallar na goma shafi na 169 ya jera waɗannan mutane da annabi ya ce ba za a karɓi shaidar su ba ya yi magana akan kowanne ya ce in ka lura daga cikinsu akwai mutumin da yake zama ƙauye ba za a karɓi su ga wanda ke zama birni ba sai malamai suka ce abin da ya sa annabi ya faɗi wannan li'annahu muttaham saboda akwai tuhuma akan baƙauye haisu akan eh, eh, ɗan birnin akwai tuhuma shi yasa annabi ce ba za a karɓi shirin ba haisu adala an yushida ƙarawiyan wa yushida badawiya kai ne rigima ta kaure tsakaninka da wani sai ka ce ai akwai wanda ke zama a karkaran nan wane shaida na ne yanzu kai a rasa wanda zai baka shaida a cikin gari sai an je kawai to kaga akwai tuhuma akwai zargi anya a ce a rasa wanda zai baka shaida a cikin birni sai kawai to shine daga cikin malamai akwai Abu Ubaid wani babban masani yace wala ara shahadatahum ruddat illa lima fihim akwai abin da ya sa annabi ya ce ba za a karbi shaidar mutumin ƙauye ba ga ɗan birni dalilai da yawa wanda alkur'ani ma ya mana ishara da wasu daga ciki saboda lima fihim min bi huquqillah na ɗaya in ka duba kamar yadda Allah yake cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wanda ke zama a daji ya fi tsananin kafurci ya fi tsananin munafinci don haka wanda ke zama birni yana samun wa'azi yana samun abubuwa da yawa na wayewar kai saboda haka zuciyarsa akwai laushi amma wanda ke zama a daji Allah ya ce kafurcinsa ya fi tsanani fasikancinsa ya fi tsanani kuma gaskiya ne saboda jahilci kuma in ka lura dama ilimi a birni aka fi samun shi a birni aka fi samun ilimi ba a daji ba to don haka yasa da alkur'ani ya tabbatar mana da wannan kuma kowa ya sani mutumin karkara an fi samunsa da aljafa'u wauta da jahilci bi hukukin lahi ta'ala game da hakokin Allah in kana so ka ga miyagun halaye babu shakka sai ka koma karkara za ga abubuwa da yawa sai ka ɗauka mutanen ba musulmai ba ne amma kuma musulman ne wannan zama na karkara yake tasiri ma rayuwarsu shi yasa manzon Allah yake cewa man sakanal badiyata jafa duk wanda ya zauna a daji sai yayi wauta in ji Annabi Muhammad wannan babu shakka to wal jafa'u fi din idan aka samu jahilci wauta game da al'amarin addini in ka dubi tsoron Allah na mutumin da ke maraya ya fi tsoron Allah na wanda ke zama a kauye. ba ɗaya bane. wannan bayanin Allah ne da kansa don haka abinda ake la'akari da shi wato shine tsoron Allah da sanin addini wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karɓar shaidan ɗayansu a kai saboda wannan tuhuma man ƙubilar shahadatuhu ala ahalil badwi ƙubilar shahadatuhu ala ahalil ƙarya to don haka tun da an yi wannan fahimtar da aka yi wannan fahimta sai aka gane abinda annabi yake nufi ko da a karkara mutum yake zama shin wani irin mutum ne ai akwai masu tsoron Allah a karkara din akwai masana waɗanda ke shiga daji su zauna don karantar da mutane to kaga kenan ba kowaye yake zama a karkara ya zama to mara imani ba mai kafurci fasiki a'a akwai bayan Allah na kwarai to abinda annabi ya faɗa ya hukunta ne akan mafi rinjaye saboda haka idan akwai mutumin kwarai a karkara wanda ya samu shaida don haka misali nan kes na tsakanin mutum da wani ya ce shaidan sawa ne kuma wannan mutumin a karkara yake su sai a je karkaran a yi tambaya shi wannan mutumin mai addini a ce ai garin nan gaba ɗaya ne liman to kaga ai ba za a ce ba za a karɓi shaidan liman ba saboda manzon Allah ya ce ba a karɓan shaidan na karkara ashe ana la'akari ne da riƙon addinin mutumin da ke karkara don haka idan mutumin kwarai yana zama a ƙauye mutumin ƙwarai wanda mutanen ƙauyen sun ba da shaidar addininsa ko da mutanen birni ne zai ba da shaida gare su Allah ya samu gani ka halil kura kamar su ya su wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya da ke magana ce da ke dauke da ilimi sai ibnu kudama ya ce yuhmalul hadith ala man lam tu'raf adalatuhu malaman suna suna daukan wannan bayani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a karɓar shaidar mutumin karkara ga mutanen birni wato wanda ba a san halinsa ba kenan lam tu'raf adalatu min ahli badwi yana zama a karkara ba a san halin ba a san addininsa ba amma wanda aka samu shaidar mutumin kwarai ne a birni yake ko a ƙauye yake babu shakka hukuncin su guda ne ce wa nakhusuhu bi hadha li anna al-ghalib annahu la yakunu lahu man yas'aluhu al-hakim fa ya'rifu adalatahu abinda yasa manzon Allah ya faɗi wannan saboda la'akari da galibin mutanen da ke zama a karkara din amma ba wai dan ba a samun mutane da ke da ke ba da gaskiya da ko rike da rike da addini ba a samun su a karkara ba shakka ana samu haka nan al-Imam al-Qarafi a littafin az-Zakhira yace tajuzu shahadatuhum fima yaqa'u fil badiya min zalika kullihi ala hadari wal basari wal badawi yace ko da yake annabi ya ce ba a karɓar shaidar mutumin karkara ga ɗan birni wato idan kes ɗin a birni ake yi kenan ana shari'a ne a kotu a birni sai ka ce shaidar ka yana kauye to ba za a karba ba amma misali al-imam karafi qarafi yace kamar a ce kamar yanzu ma da za ka samu mutanen birnin sun tafi karkaran sun saye gonaki an yi fensi to saboda ka sai rigimar gona ta kaure a eh, karkaran kaga ainihin gurin da rigimar ma ta taso a karkaran ne shi ne sai alimamul ya ce to mutanen karkaran su za su ba da shaida kaga kenan ba mutanen birni ba ne saboda haka ana duba inda kes din yake shin a birni ne ko a ƙauye idan a ƙauye ne to za a karbi shaidar ba kauye ba a la'akari da wannan ka'ida din li'anna al-mawjudu samma laysa illa uduluhum duna al-habar saboda idan ka ce rigima tana karkara kuma na yawan samu za a samu rigingimin gonaki ne da sauransu to wannan rigimar wani dan birni ne zai zo ya ba da shaidar ta ai kaga babu dole mutanen gurin su za su ba shaida saboda ka shaidar ba ƙauye ga ɗan uwansa ba ƙauye wannan ya inganta shaidar ba ƙauye ga mutumin birni ba zai inganta ba sai yana da addini shine abin da manzan Allah ya faɗa shaidar ba ƙauye ga ɗan birni yana inganta idan rigimar a ƙauye ake yinta ba a birni ba to kaga shi ya sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wata baiwa manzon Allah yana da ilimi mai yawan gaske manzon Allah yana dunkula magana wanda babu mai warware maka sai masana idan annabi ya faɗi magana to dole sai an warware sai ka fahimci abin da manzon Allah yake nufi fa ala hadha al asl law habaru fi ma yaqa'u bayna ahli al hadira min al mu'amalat wa ghayriha saboda haka abinda annabi yake ishara gare mu idan a ce a cikin birni akwai rigingimu da sun shafi al'amura na zaman tare na birnin al'amura da sun shafi birni kansa to kaga kenan ba za a nemo mutumin kauye ya zo ya ba da shaida ba to amma a nan sai malamin ya ce misali ana rigima a birni rigimar a ake yi ba mamaki a kan saniya ce saniyar ai kaga daga ƙauye aka kawo ta sai zama ana rigima tsakanin wani da wani akan saniya sai mutumin ƙauyen ya tashi ya zo ba a neme shi ba da ya zo sai ce ba shakka wannan saniyar ta wane ce ba a neme shi ba shi ya zo ya ba da shaida da shi ne malamai suka ce jaza babu shakka shaidar ta ta inganta saboda asali ai kaga saniyar ba daga birni ba ne daga ƙauye ta taso wato akwai alama da ke gwada cewa mutumin nan yana da gaskiya don haka za a karba ba za a yi tuhuma ba to al-imam qurtubi in ka dubi tafsirin sa tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam quran suratul baqara aya ta 282 inda Allah ya magana game da shaidu da kuma suratul talaq aya ta biyu nan ma Allah ya magana akan ƙa'idar shaidu ta wannan ne malaman suna da yawa suke cewa bayanin al'imamu abu hanifa bai inganta ba domin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum kuma a cikin bayanin Allah sai ce fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarbauna mimman tarbauna min ash-shuhada'i domin abin da shi alimamu abu hanifa ke cewa kullu muslimin zahirul islami ma'as salamati min fiskin zahirin fahuwa adilun da alimamu abu hanifa ya ce duk wani musulmi wanda ba a taba tuhumarsa game da uh, uh, addininsa ba zahiri mutum na mai riko da addini ba a taba samun shi da fasikanci ba ko da yana yi dai Allah ya rufe ba a sani ba sai alimamu abu hanifa ya ce in ya ba da shaida za a karba zahiri mai adalci ne kawai wa in kana majhulal hali ko da ba a san halin shi ba don haka alimamu abu hanifa sai zama baya ma la'akari da wancan magana cewar ba za a karbi shaidar ba ƙauye ga ɗan birni ba alhali kuma to ai dukkan su musulmai ne dan birnin musulmi ne dan ƙauye musulmi ne yaya za a ce ba za a karɓi shaidar wani akan wani ba shi a ganin sa duk wani musulmi duk wani musulmi wanda zahiri ba shi da wata bakar shaida ta saba ma Allah subhanahu wata'ala da gangan shi yasa yake cewa ma'a salamati min fiskin zahirin min fiskin zahirin zahiri mutum ya kubuta babu wata alamar fasikanci fa huwa to wannan mutumin ana ɗaukan sa mai adalci ne wato duk inda kake tafiya in ka haɗu da musulmi kawai na ƙwarai ne sai malaman sunna karkab suka ce wannan kuskure ne ba shakka za ka gani ta bayani al-imamul qurtubi wanda ya yi a tafsirinsa game da ita wannan aya ta suratul bakara aya ta 282 ya ce in ka dubi abin da Allah ya ce mimman tarbauna mina shuhada daga waɗanda kun yarda da su na shaidu kaga abin da Allah ya ce kun yarda da su shi na limamin kurtubi ya ce dalla ala anna shuhud malla e, e, yurba ya nuna cewar daga cikin shaidun akwai wanda ba za a yarda da shi ba ko da musulmi ne ko da musulmi ne akwai wanda ba za a yarda da shi ba fai ji'u min zalika annan nasa laisu mahamuli na alal adala hatta tasbuta lahum saboda ka da ayat take tabbatar mana inda duk kaga musulmi ba za ka ce mai adalci ba ne sai halinsa ya nuna amma don ka musulmi ya ce to wannan ai na kwarai ne a kayi fuskure. domin Allah ya san musulman yan uwan juna ne amma duk da ka sai Allah ya ce mimman tarbauna kaga ya gwada cewa akwai musulmin da ba za ku yarda da shi ba don haka wanda aka yarda da shi Shi ne wanda ake karban shaidarsa wanda halinsa ya ɓuya ba za a karbi shaidarsa ba ai shi ya sa manzon Allah ya ce ba za a karbi shaidar mutanen karkara ba saboda halayensu sun ɓuya abu ne wanda kafin alkali ya samu shaida wato bayani game da shaida sai an wahala sai an shiga ƙauye ana bincike mai zurfi amma idan a birni ne mutum guda ya zo wucewa ya kasan wane mai halinsa ya ce ai na kwarai ne amma karkara fa ba zai yi ba sai an yi bincike saboda ka yi sa manzon Allah ya kawar da shaidar mutumin kauye ga mutumin birni shine sai ce wal umumat fil qur'an dalla ala qabul shahadati al udul tusawwi bain al badawi wal qarawi shi al imam abu hanifa abin da yake dauka da dan birni da dan kauye gaba ɗaya matsayin su guda ne tunda duk musulmai ne don haka za a karɓi shaida kowa sai ya ƙi aiki da wannan hadisi kuma hadisin ya inganta daga manzon Allah wato idan ka samu hadisi kai a ganin ka yana karo da aya to kar ka yi hukunci saboda idan kwakwalwa ce Allah ya ba mu wasu kwakwalwan da tafi naka waɗanda suka yi zamanin farko alkur'ani ya tabbatar mana sun fi mu saboda ka dole ne ka koma ga waɗanda aka sauka da alkur'ani suna da rai sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'ina wanda qur'ani da hadisi ya nuna cewa sun fi mu ta ko'ina abinda al-imamu malik yake faɗa kenan yace babu yadda za a yi addinin mutumin karshe ya gyaru wallahi sai ya bi addinin mutumin farko ba zai taɓa yiwuwa ba wanda yace zai katse sahabbai wallahi zai mutu kafiri yace babu ruwansa da sahabban manzon Allah babu ruwansa da hadisin man saboda in ka ce babu ruwanka da hadisi kana nufin babu ruwanka da sahabi a to ina mutum ya tafi Allah ya kare mu to malaman sunna suka ce in ka dubi alqur'ani suratul baqara fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarbawna min ash-shuhada in ka dawo suratul talaq sai Allah ya nuna mana musulmai ba ɗaya suke ba wa ashidu zawai adlin minkum ashe ba ɗaya muke ba wa ashidu zawai adilin minkum da sai Allah ya ce wa ashidu minkum kawai kaga Allah bai ce wa ashidu minkum ba ku samu shaidar mutum biyu daga cikin ku a'a sai Allah ya ce ku samu shaidar masu adalci daga cikin ku ashe kenan mu musulmai ba dukkan muke da adalci ba ba dukkan muke da adalci ba sai kuma Allah ya ce wa qimu shahadata lillah wannan gurare biyun nan na alqur'ani shi yake nuna cewar ba kowa ake karban shaidarsa ba sai wanda adalcinsa ya bayyana amma duk mutumin da ba a san halinsa ba to ba za a karbi shaidarsa ba wannan shine bayanin Allah tabaraka ta'ala wanda ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idan ka dubi waccan aya ta suratul baqara <clears throat> aya ta 282 mimman tarbauna kaga yana gwada ba dukkan ku bane za a kafa shaida da wa wanda aka yarda da shi don haka yasa a kotu idan ka ce wani ne shaidar ka to abokin ka in ya ce ban yarda ba za a tambaye shi me yasa ya ce ai wani ban san shi ba wallahi yana da hujja dole alkali ya kawar sai an kawo wanda an san shi dalili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mimman tarbauna wanda kuka yarda da shi kaga sai an san mutum za a yarda da shi wanda ba a san shi ba babu yadda za a yi a yarda da shi to in ka dawo suratu talaq aya ta biyu wa ashhidu zawai adlin ku kafa shaidar masu adalci minkum daga cikin ku musulmai kaga Allah ya ce ku kafa shaidar masu adalci ya za ka yi kasan mai adalci in baka san halinsa ba Allah ya ce masu adalci don haka yasa ba a kafa shaida da wani sai wanda an san shi sai an san halinsa wannan ka'ida ne don haka sai ya zama bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da ayoyin alqur'ani babu shakka khilafa ma qala abu hanifa wanda ya zama ya saba ma fahimtar al-Imam Abu Hanifa wanda shine kadai ya ƙi aiki da wannan hadisi kuma sai ya zama an samu kuskure babu shakka babu malamin ga ya tsira wannan al'amari ne na Allah zaka samu a wannan gefen malami yayi kokari a wancan gefen yayi kuskure Allah ya fi musu summa la yu'lamu kaunuhu marbiyan hatta yuktabar haluhu al-imam al-qurtubi to idan Allah ya ce wanda aka yarda da shi ne za a kafa shaida da shi ashe kaga ba za a san shi ba sai an gwada halinsa fayalzamuhu Allah ya tafi bi zahirin islam idan ko za a gwada halin mutum ashe dan kawai mutum musulmi ne bai isa ya zama hujja ba dan kawai mutum musulmi ne zahirul islam bai isa ba shi yasa Allah ya kawo wannan zawai adilin minkum kaga Allah yana nufin waɗanda ba su da adalci daga cikin ku ba za su kafa shaida ba saboda wancan hadisi na abu huraira wanda muka karanta a wannan hadisi kaga yana maka ishara da cewar sai wanda aka san halinsa wanda ba a san halinsa ba ba a kafa shaida da shi wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali da mutanen da ke zama a karkara la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sahibi qarya da muka karanta al-imam al-qurtubi yace dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan kenan والصحيح جواز شهادة جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا kaga kenan abinda annabi yake cewa ana karban shaidar mutumin karkara idan an san halinsa mai adalci ne wanda an yarda da halayensa shikenan ai abinda yasa annabi ya ce kar a karɓa saboda yana da wahalan a san halinsa وليس في حديث أبي هريرة بين فرق بين القروي في الحبر أو السفر متى كان في السفر فلا خلاف في قبوله داما إذا تفيا أكيي أنا كربان شيدا hakanan idan rigimar a gida ta auku ana karban shaida to ƙa'idar ita ce idan za a karbi shaidar mutum ana la'akari da halayensa sau da al'adala al'adala wa ashidu zawai adlin masu adalci Allah ya ce in za ku kafa shaida ku kafa shaidar masu adalci tunda Allah ya faɗi wannan kaga ya kamata mu bincika mu sani me adalci wa ashidu zawai adlin ku kafa shaidar masu adalci ji Allah to sai mu dubi waye me adalci waye me adalci kaga daga nan za ka fahimci abin da Allah yake nufi kuma za ka fahimci ma'anar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam al-qurtubi yace ai al-adala hiya al-i'tidal fil ahwal ad-diniyya adalci shine mutum a samu ya daidaita kansa akan halaye da addini ya karantar ya daidaita kansa akan halaye wanda addinin musulunci ya karantar wanda ya daidaita kansa akan tafarkin sunna wannan shi ake cewa mai adalci asali kalmata al'adala min al'itida wa zalika yatimmu taya ake gane adalci sai ce ya kunu mujtaniban ba iri, za a samu mutum baya aikata manyan laifuka muhafizan a muru'atihi za a samu mutum yana tsara mutuncinsa wa ala saga iri ƙananan laifukan ma baya yin su a bayyane don haka zahirul amanati zahiri kai ka san wannan mutum mai amana ne gar gaffal sannan ko bai yi watsi da addini ba duk wannan tarihi ne wanda ake gane mai adalcin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa don haka a takaice idan aka ce mai adalci ana nufin safa usarira wastiqamatu sira zahirinka kayi riko da addini baɗininka akwai tsafta shine fi zannil eh, mu'addil saboda haka yi zama ana maka tsammanin ka daidaito kan tafarki na kwarai Alimamin kutub ya ce wannan wannan shine abin da ake la'akari da shi don haka idan mutum yana riko da addini ba taba samunsa da wata shaida na fasikanci da sauransu ba to kuma mutane na ba da shaidar wani na kwarai ne wannan shine mai adalci kaga wanda ake iya binciken halinsa malaman sunna suka ce ba a tabbatar da adalci mutum sai an bincike shi saboda haka yasa idan alkali ya ce ban yarda da wani ba sai kun bincika min shi babu shakka yayi gaskiya mai Allah ya ce ashhidu zawai adilin Allah ya ce in za ku ba da shaida ku ba da shaidar masu adalci kaga shi ku alkali ba zai dai karbi shaida ba sai mai adalci ya za a yi a san adalci alimamin kurtubi ya ce malaman suna suka ce sai an gwada gwadawar kuwa shine ayi bincike kamar yadda ya faɗa haka za ka gani a littafin ahkamul ƙor'an na ibn al yana mujallar na farko shafi na 254 haka ma za ka gani a tafsirin ibn kasir ayan nan ta 282 suratul baqara ayar da ta yi magana a kan matsala da ta sa ku shaida in ka duba za ka ga bayanai masu tsayi wanda malaman suna su kai alhamdulillah daga cikin dalilai wanda malaman suna suke bayarwa shine hadisi na gaba wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda shi wannan hadisi yana bayani lokacin da sayyidina umar yake shugabanci annahu khataba sai na umar ya taɓa gabatar da hudu ba faƙala sai ya ce inna unasan akwai wasu mutane kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulillah ana kama su ta hanyar wahayi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Umar yana cewa lokacin da annabi yake da rai lokacin da manzon Allah yake raye ana kama munafikai ba shakka ayar alkur'ani ta sauko saboda Allah ya san sirri ya san bayyane don haka a zamanin annabi munafiki yana cikin fargaba idan mutum munafiki ne ba abin mamaki bane Allah ya saukar da aya ya fallashe shi to sai sayyidina Umar ya ce wa innal wahaya qad inqata'a wahayin nan ya katse inji sayyidina Umar ba shakka wahayi ya katse idan aka ce wahayi ya katse sai na umar yake faɗa fa yana hudu ba ai ana nufin ba da wafatin nabi bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi fathul bari Mujalla nabi ya shafin 297 al-muradu malaki أخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأمر في, ال... في اليقظة tun da annabi Muhammad ya bar duniya to al'amarin a saukar da labari daga sama ga wani ɗan adam wannan ya riga ya kace. don haka ba ƙaramin halakakke ba ne wanda zai da cewa wai akwai wani annabin da zai zo bayan manzon Allah da kasan halaka ba da ba ta zuwa kuma wai abin mamaki sai ka ga wani katon banza ya bayyana wai shi annabi ne kuma an samu mutane suna tarkiyarsa abin mamaki bayan ayar alkur'ani ta faɗa nai muhammad shi ne na ƙarshen annabawa hadisan manzon Allah sun tabbatar sahabbai sun tabbatar shi yasa na umar ya ce wa innal wahaya ƙadin ƙafa'a. wahayi ya katse kan mu manta manzon Allah yake cewa da dai akwai annabin da Allah zai aiko to fada na Umar in ji manzon Allah da dai a ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani annabi akwai wani manzo wanda Allah zai aiko ma duniya wallahi manzon Allah ya ce babu wanda zai zama manzon nan sai sayyiduna Umar saboda zafin da yake da shi game da addinin Allah to gashi sayyiduna Umar din ne yake faɗa shi zamanin annabi ana kama wasu mutane ta hanyar wahayi shine ya ukhazuna bil wahayi ana kama mutane ta hanyar wahayi fi ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah sai sai na umar yake wa innal wahaya qadin qata'a wahayin nan ya katse da aka ce ma annabi ya rasu magana ta kare wai a sake saukar da mala'ika jibril a doron kasa a ba dai yazo da sako ba ba dai yazo da sako ba mamaki yazo saboda kifar da kasar wasu amma dai ba ya kawo ma sako a babu annabi ya riga ya gama abin da ya rage shi ne mu bi manzon Allah babu wanda zai tsira wallahi sai ya bi annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alai sai na Umar sai ya ce wa inna ma kun al'ana mu a yau za mu kama ku ne bima bahara lanamin a amaliku ta la'akari da ayyukanku da suka bayyana gare mu me sai na Umar yake faɗa kaga sai na umar yana mana ishara da cewar dan kana musulmi bai isa ba aikinka shi zai nuna ingancin musuluncinka eh, idan ka yi mai kyau sai musulmi su ce a wannan musulmin kwarai ne in ka yi halin ya ce a wannan munafiki ne aikinka shi yake ba da shaida ya ce rawahul bukhari al-imam bukhari ya rawaito akwai babi da al-imam bukhari yayi shine babu shuhada il udul babi game da masu ba da shaida waɗanda Allah ya kira masu adalci saboda aka sai kawo hadisin sai na Umar ne hadisin 2641 bai kawo hadisin har ƙarshen shi ba a nan ƙarshen hadisin ibn hajar bai kawo shi ba illa dai kawai ya bayyana mana inda yake zama mahallu shahidi sai sai na umar ya ce faman abu lana khairan wanda ya bayyanar da alkhairi gare mu ya ce shi musulmi ne ya bayyana alkhairi gare mu aminnahu wa qarrabnahu sai mu amince da shi kuma mu kusance shi walaysa ilaina min sariratihi shay'un ba ruwanmu da abin da ya boye Allahu yuhasibuhu fi sariratihi Allah shi zai mar hisabi akan abin da ya boye wa man abhara lana su'an <clears throat> wanda ya bayyana mugun hali gare mu dan yana musulmi ya bayyana mugun hali sai na umar ce lamna amanhu ba za mu amince da musulunci shi ba Wa lam nusaddiq kuma in ya ce musulmin ne ma ba za mu gaskanta shi ba kuma gaskiya ne ba ganin halin da musulmi suke ciki a yau a ce ma wai musulmi ne zai kashe dan uwansa musulmi musulmi ya rike dan uwansa musulmi a bashi kuɗi wai kuma ya ya ce maka shi musulmi ne wannan ai ƙarya ce ta ina ya zama musulmi na umar ya ce idan ka nuna mana halin tsiya don ka ce kai musulmi ne wallahi ba za mu yarda ba kai kafiri ne wa in qala ta sariratahu hasana kuma ko da mutum ya yi korafi abin da ya boye mai kyau ne wannan ba ruwanmu da abin da ka sai na umar ya ce abin da ka ɓoye yana wurin Allah Allah shi ya san sirrin kowa amma muna la'akari da zahirin halin musulmi kaga wannan shi ya fassara mana abin da Allah yake nufi da masu shaida masu adalci kaga mai adalci sai na umar yake ne wanda halinsa ya bayyana mai kyau wanda halinsa ya zama ba mai kyau bane ba mai adalci bane tunda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya faɗi wannan wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan to akwai riwayar da ta zo a al-Mustadrak al-Imam al-Hakim hadisi na 8405 hadisin abu firas abu firas asalin sunansa alharis bin sa'idin at-taglibi wani mawaƙi. wani mawaki ne daga cikin mawakan farko kuma mai riƙo da addini shi ba da labarin hudubar sayyiduna umar qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai na umar yana huduba sai ce ala ayyuhan nasu ya ku mutane inna kunna na'rifukum iz fina rasulullah lokacin da manzon Allah yake da rai muna gane gaskiyan musuluncin ku ne iz yanzilu wahayi saboda wahayi yana saukowa a zamanin annabi Muhammad duk inda kaga musulmi sai ka ji nutsuwa musulmi ne saboda inda ba musulmi bane Allah yana kallo zai saukar da waye ce annabi wannan munafiki ne amma sai ya zama ba a fallashe ka ba kaga kenan wannan zahiri duk wanda ka ganshi musulmi lokacin annabi yana da rai bai kamata kai shakkansa ba saboda in munafiki ne Allah ba zai bashi ba sai ya bayyana wa iz bainana min akhbarikum saboda a lokacin labarin ku abu ne mai sauki to sai sayyidina Umar ya ce ala kusari wa inna nabiyya qad intalaka annabi dai ya tafi salawatullahi wa salamu alai wa rufi alwahayu bayan annabi ya tafi wahayi kuma an ɗauke shi saboda ka ba a saukar da wahayi wa inna ma na ma a aqulu lakum to ta yaya muke gane musuluncinku gaskiya ne sai na umar yake to ku saurare ni in ji sai na umar bima aqulu lakum abinda zai zan faɗa shi yake tabbatar da gaskiyar musuluncinku. sai ya ce ala wa man yuzhiru minkum wanda ya bayyana alkhairi idan musulmi ya bayyana alkhairi zananna bihi khairan sai mu yi tsammanin mutumin kwarai ne mutum ne mai alkhairi musuluncinsa na kwarai ne wa ahbabnahu kuma dole ne mu so shi saboda me zahiri ya ce shi musulmi ne zahiri kuma gashi yana aikata alkhairi ai idan kai mummunan zato ga wannan kai kuskure ya ce shi musulmi ne kuma ya bayyana alkhairi babu shakka bai kamata ma kai kai kokonto game da musuluncinsa ba wa man yuzhir minkum sharran mutumin da ya ce mana shi musulmi ne sai ya bayyana sharri gare mu zanen nabihi sharran shi wannan mutumin ba za mu taɓa yadda ma musulmi bane wa abu gabnahu alaihi kuma ko da musulmi ne zukatanmu dole mu kyamace shi dole mu ji kyamarsa saboda me saboda inda musulmin kwarai ne ba zai saba ma Allah da manzonsa ba tun da ya saba ma Allah da manzonsa munafiki ne munafiki kuwa illa da yake wa addini yafi na kafiri sara'irukum fi ma bainakum wa bain rabbikum babu shakka sirrinku yana tsakaninku da Allah mahalikinku in ji sayyidina Umar ala wa kad ata alayya zamanun da can zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san mutane da rikon addini sai gashi yau mun iso ga wani zamani in ji sayyidina Umar fa wai a zamanin shi ne an iso wani zamani ina ma a ce sayyidina Umar ya bayyana a yanzu sayyidina Umar ya ce sai gashi mun iso wani zamani wa ana ahsabu man qara'a al-qur'an yuridu bihi Allah ta'ala Zamani annabi Muhammad da ka ga mutum yana karatun alqur'ani ka san ba shi da wata manufa face ya dace da yardan Allah wa ma inda hufa ce samu lada akan tilawarsa wa laqad khuyyila ilayya bi akhirih karshen al'amari fa anna qauman yaqra'unahu sai gashi a yau mutane na karanta alqur'ani yuriduna ma inda nasi suna neman dukiyar da take wajen mutane zamanin fasai na umar ka gane cewa shaidan ya daɗe da barna Allah ka tsare mana imani sai na umar ya ce ala A guda ka abin da zan gaya muku fa'uridu ma inda Allah bi kira'atikum duk sa'ilin da za ku karanta alƙur'ani niyyarku ta zama lada kurum kar ka yadda ka karanta Alƙur'ani saboda ka samu kuɗi wa bi amalikum ba ma Alƙur'ani kaɗai ba duk aikin da za ku yi ku rika kulla niyyar samun yardan Allah da kuma ladarsa ala wa inni wallahi da umar yace na rantse da Allah ma ab'asu ummali yadribu absharakum duk wanda kuka gana tura a matsayin gwamna kuma a matsayin wani wakili na ban tura shi saboda ya dinga dukan mutane ba wa a amwalakum su ringa kwace dukiyarku da ƙarfi saboda kawai suna da iko kaga shugaban ƙasa ke bayyana ma duniya in ya naɗa ka bai baka damar ka cutar da mutane ba walakin ab'afuhum ina aika gwamnoni ina tura ma'aikata na yu'allimukum dinakum saboda su koya muku addinin ku ne wa sunanakum su karantar da ku sunnonin annabi Muhammad wa ya baina bainakum idan rigima ta kaure su adalci a tsakaninku wa yaqsimu fikum fayakum idan ma yaki aka yi su raba ganima daidai hukuncin Allah wannan shine abin da nayi sai sai na Umar ce ala ku sani man fu'ila bihi shay'un min zalika falyurafi'uhu ilayya saboda ka duk duniya ta shaida inji sai na Umar a hudu ba yake a garin Madina ya ce ku aika duk duniya duk wanda na tura a matsayin gwamna ya cutar da mutane to ya zo ya gaya min in ji sai na umar wallazi nafsu umar biyadihi na rantse da wanda ran umar ke hannunsa la'aƙusahu minhu wallahi sai na kwato hakkin nan daga hannun wannan gwamna na ba ma wannan musulmi in ji sai na umar kuma inda a ce za daki wani sai na umar ce wallahi na rantse da Allah sai na sai na kwantar da kai a gaban jama'a na maka bulala kaga masu adalci shugabannin kwarai Allah ka samu samu irin su lokacin sai na umar ya faɗi wannan sai amru bin al-asi shine baban abdullahi bin amri amru bin al-asi wani babban mayaki sahabi sai ya zabura yace ya amiran mu'minin ya kai shugaban mu'minai ara'aita law anna rajulan min muslimina kala ala ra'iyya ina so in tambaye ka yanzu inda za a samu wani mutum musulmi yana shugabancin wasu jama'a musulmai fa'addaba ba'ba ra'iyyatihi ya ladabtar da wani daga cikin talakawansa ya mari wani ko ya daki wani ko ya cutar da wani ina so in tambaye ka sai na umar yana hudu ba ne sahabin nan amru bin al-as ya katse yamar tambaya wanda ba shakka zamanin manzon Allah ma akan katse shi yana hudu ba a tambaya nan nan ba laifi bane sai ya ce tambayar da zan maka innaka lamu qissuhu anhu shin zaka zaka rama wannan cutar da aka yi ma wannan talakan inda a ce gwamna zai cutar da wani sai na umar cewa malila a kusuhu wai me yasa ma kake tunanin ba zan iya ramawa ba وقد رأيت رسول الله يقص من nafsihi bayan na ga manzon Allah ya hori wanda ya bashi shugabanci saboda ya cutar da mutane bayan na ga annabi ya hori mutumin da ya cutar da mutane baya ga haka akwai kuskure da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana da kai bisa al'ada na larabawa wani lokaci ya mutu ya daki bayan ka, ko ya daki ka, ma'anan ka saurara akwai ranar da annabi ya bugi kafaɗar wani akan ya saurare shi zai mar bayani kaga ba da nufin ya cutar da shi bane sai mutumin ya ce a ah, ya rasulullahi ka cutar da ni sai manzo Allah ya daga riga ya ce rama shine sai na Umar ya ce bayan na ga wannan ga manzon Allah shi da kansa bai yi nufin ya cutar da mutum ba ya buge shi ne saboda ya saurare shi saboda yanayin magana zaka bugi cinyar wani ko ka taba shi to haka annabi ya mutum sai mutum ya ce ya rasulullah ka cutar da ni manzo Allah sai ya ce Ya yace idan annabi zai yi wannan ya ka yi ka tsammanin wai bazan hori mutumin da na sa shi aiki yake gallazawa mutane ba don haka zaka ga hadisin ah, al-mustadrak al-imam al-hakim al-musnad al-imam ahmad al-mu'jam al na al-imam tabarani as-sunan na imam duk wannan yana nan shine al-muhallab bin ahmad al-andalusi wani malami da ya sharhin sahihul bukhari daga cikin dadaddun malamai waɗanda sun riga zamanin su ibn hajar da da al-imam al-aini ana ce masa al-muhallab bin ahmad al-andalusi sharihu sahihul bukhari yace haza ikhbarun min umar kaga abinda umar yake gaya mana amma kana nasu alaihi fi ahdi rasulillah yana ba mu labarin yadda halin mutane yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sayyidina umar ya tabbatar lokacin da manzon Allah yake da rai ga yadda halin mutane yake mutane suna rike addini in ka ga mutum kawai musulmi ne za ka iya rantsewa duk wanda ka gani musulmi ne ba ka shakka saboda me saboda ana tsoron idan akwai munafinci ma Allah zai fallasa wa amma sadara ba'dahu amma bayan rasuwar annabi fa al'amura sun canza sai da Umar yace ai saboda me saboda babu manzon Allah tunda babu manzon Allah kaga wahayi ma bai sauka idan wahayi ba zai sauko ba ya za a yi a gaya muku munafiki yanzu misali ya za a yi musamman munafuki a tsakaninmu ba zai yiwu ba babu wanda zai sani sai Allah to shine sai na Umar ya gaya mana yadda ake gane munafiki a yanzu kar ka dauka wai ba za a gane munafikin ba har yanzu idan ka ce kai musulmi ne sai a duba kana riko da musulunci idan kana riko da musulunci na'am kai musulmi ne amma idan kana cutar da mutane ka ce kai musulmi ne mu ce ƙarya kake idan aka ce ka san zuciya ce wannan zuciya na Allah ne abinda sai na umar ya faɗa mana kenan wato abinda sai na umar yake mana ishara innal adla innal adla man lam yujad min hurziba waye adili waye musulmin kwarai shine wanda ba a samu shakkar imani ba a tare da shi wanda ba a kwanton musuluncinsa mutumin da zai ɗau makami ya kashe mutane ya ce wa yana sallah ya za a yi ba za ka yi kokwantar musuluncinsa ba saboda abin da yake aikatawa da abin da kafiri ya yi duk iri ɗaya ne kaga kenan yaudara yake da musulunci yana cutar da al'umma don haka yasa in halinka na kwarai ne to kai musulmi kwarai ne in halinka na banza ne to kai musulmi banza ne wannan shine hukuncin Allah gare mu a yau kuma wannan ita ce fahimtar al Ahmad bin Hanbal Ishaq bin Rahawai malaman sunna da yawa in ka dubi littafin eh, sharhu Riyad salihin na Ibn Usaymi sharhu Riyad salihin a juz'i na shafi na 282 ya kawo wannan hadisi na Bulugun Maram wanda muka karanta hudubar Sayyiduna Umar yayi sharhi akai Ibn Usaymi ne yace yaqulu radiyallahu anhu abinda na Umar ya faɗa man azhara lana khairan wanda ya ce shi musulmi ne ya bayyana mana alkhairi akhaznahu bima azhara lana za mu karbe shi gwargwada abin da ya bayyanar mana wa in asarra wa in asarra sariratahu ko da ya boye abin da yake sirrinsa ya'ani sayyi'a ya kasance a boye mutumin banza ne wannan kuma shi da Allah wa man abhara lana sharran idan mutum ya bayyana mana sharri fa inna na'khudhu bi sharrihi saboda ka zamu hukunta shi ne da wannan sharrin nasa don haka ba karamin kuskure bane mutumin banza mai cutar da mutane kai ka yadda ma musulmi ne ba daidai ba duk wanda ya nuna halin tsiya to ba za ka ba da shaidar musulmi ba saboda asali musulmi yana da dokoki wanda ya tsaya ga dokar Allah shine musulmi na kwarai shi yasa Allah ya ce mimman tarbauna waɗanda kun yarda da su kaga idan baka yarda da mutum musuluncin sa wannan ba gaskiya bane walau abu mara bamira ba, ko da mutum yana da kyakkyawar niyya a boye aikinsa ya bayyana cewa sharri ne to ba za mu yarda mutumin kwarai bane li'annana nahnu la nukallafu illa bi zahiri ibn usaimin saboda ya ce <clears throat> Allah ya ɗora mana mu yi la'akari da zahiri ba za mu yi la'akari da baɗini ba wa hada min ni'matillahi subhanahu alaina wanda wannan ma ni'imar Allah ce abinda ya yace ni'ima ce Allah na hakuma illa bi zahiri kada mu yi hukunci sai abinda ya bayyana li'anna hukuma alal batini min al-umuri shaqqa walillahi azza wa jalla <clears throat> wallahu azza wa jalla la yukallifu nafsan illa wus'aha in ka ce sai ka san sirrin dan adam to kana da wahala a gaban ka. Eh, don haka shi kuma Allah ya ce ba zai dora ma dan adam aikin da ya fi sa ba saboda haka an ce kai aiki da zahiri ne duk wannan bayani ne akan mutumin kwarai wanda ake iya karban shaidarsa to kaga ya nuna cewar abinda alkari zai la'akari da shi kenan kuma waɗannan bayanai da ibnu hajar ya kawo a wannan guri dalilinsu ne ya sa gaba ɗaya littafan aƙida duk littafan aƙidar ahalus sunna za ka ga abinda malaman sunna suka tabbata a kai kenan misali in ka dubi sharhul aqidatu tahawiyya a juzi na biyu shafi na tara. la nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin ahlul qiblati لا يكفرون ولا بنفاق ما لم يظهر منهم minhum من ذلك zalika da malaman suna suka tsaya mata shine duk sa'ilin da ga mutum musulmi yana sallah sai ka ce to wannan tun da dai mutum mun yi sallah da shi ba shakka alaman na kwarai ne bayan an gama sallah sai kafa mari ga wani ya ce to wannan ashe dai munafiki ne eh wato ai dama munafikin kai zahiri zaka ba ɗinin wannan na Allah ne shine abin da na Umar ya faɗa ka kashe musulmi sai ka ce kai na kwarai ne to ai wanda ya san zuciyarka ne Allah mu dai a zahiri kai na banza ne saboda haka idan aka ce wana munafiki ne mu ce kwarai munafiki ne saboda za ka yi hukunci da me da zahiri wannan ita ce gidan ahlus sunna gaba ɗaya nazaru sara'irahum ila Allah subhanahu idan aka ce sirrin dan adam sai mu ce mun bar wa Allah wannan Allah shi ya sani li'anna qad umirna bil hukmi bil zahiri saboda an mana umarni idan za mu yi hukunci mu dubi zahiri zahirin mutum na kwarai ne an zauna lafiya da shi to musulmi ne nuhina an yabbanni Allah ya hana mu mummunan zato idan har mutum bai bayyana maka mugun hali ba ba kyau ma ka yi zaton banza gare shi yanzu mutane za su haɗu a masallaci a yi sallah a fita a dawo a haɗu a yi sallah a fita haramun ne ka yi tunanin mai wannan aikin munafiki haramun ne saboda me saboda abin da ya bayyanar ayyuka na imani wannan Allah da kansa ya faɗa suratul hujurati ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum sannan kuma aya ta goma sha biyu ya ayyuhal ladina eh, amanu ittanibu kafiran mina zanni sai Allah ya ce inna ba'da adh ismun ku nisanci zace-zace ga mutumin da ya nuna aikin kwarai amma idan mutum ya nuna aikin banza fa kaga ba za ka ba maganan mummunan zato a kansa ya riga ya bayyana shine abin da na Umar yake faɗa ah, kaman a suratul Isra'i talatin da shida. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kaga ya gwada dole zaka dogara da zahiri kar ka tabbatar da baɗini saboda baka da hujja a kai abinda mutum ya bayyana shi zaka rike wanda ya ɓoye kuma sai a bar ma Allah haka alimamu nawa ya faɗa a sharhu sahihi Muslim sharhin wannan hadisin na Sayyidina Umar yana juz'i na bi shafi na hudu. ya ce ma'ana hu, abinda sai na umar yake cewa annaka inna ma <clears throat> kullifta bil amali bil zahiri an tsora maka ne akan ka yi aiki da zahiri saboda ka duk wanda ya tabbata musulmi ne yana sallah ana mu'amala na kwarai da shi Allah ya ce ka yi aiki da wannan ka ɗauke shi musulmin kwarai kar ka ma zato a kansa Allah ya hana ya hana ka yi mummunan zato akan mutumin da zahirinsa ya yi riko da addini ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kasiran minaz zanni ku nisanci zace-zace masu yawa to kaga yana gwada in mutum na kwarai ne a zahiri karka yi mummunan zato gare shi wannan shine wa ammal qalbu zuciyarsa falaysa laka tariqun ila ma'rifati ma fihi ba ka da hanyar da za ka san me ke cikinta babu wanda ya san zuciyar ɗan adam sai mahalicce shi shi ne sai al'imamu nawa ya ce wa fihi dalilin kaga kenan an samu ƙa'ida guda ta malaman sunna ƙa'ida al-ma'arufa fil fiqh wal usul gani a littafin fikihu za gani ƙa'ida ta usul saboda waɗannan bayanai da muka gabatar me ƙa'ida da malaman fikihu suka yi suna cewa innal ahkam yu'malu fiha bil duk wani hukunci ana la'akari da zahiri ne zahiri saboda ka idan aka bada shaidar wana na kwarai ne sai ka yadda kar ka yadda ka sa mar yan leƙen asiri wannan Allah bai ce kai ba saboda ka alƙali an ce ga shaida sai ya ce to bari ne naɗa wasu waɗanda za su bincike shi a ɓoye to wannan ƙarar gaba ɗaya bata dace da sunnar manzon Allah ba babu wanda ya ce a tona asirin mutum saboda a san na kwarai ne ko na banza a rika leƙen abin da yake a boye li'anna al-ahkama yu'malu fiha bi-zawahiri sai ahlus sunna suka ce wallahu yatawalla saraira kaga wannan ka'ida ce al-a'mal yu'malu fiha bi-zawahiri wallahu yatawalla saraira Allah shine wanda ya jibinci sirri amma duk wata doka ana la'akari ne da zahiri saboda ka abin da mutum ya nuna wannan shi ne wanda ake aiki da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب